Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna gudun wuce sa'a. Kashi na ashirin da tara, na marubuciya Umma Amir wanda yake zuwa muku a cikin wannan channel ta mai suna dandalin Hausa Nobels wanda ni mama nake karanto muku. Bayan sun dawo Hayan gidan Dina ta wuce bayan Dina ta gama roƙanta don Allah ta kwana a gidanta. Sai da ta nemi izinin samami sannan ta je. Zaune suke suna ɗan bayyana a falon Dina. Hayam ta ce Allah sarki ne ha. Ba mu yi magana ba ko ya take ne? Wallahi din na damu. To ya za a yi ko ni ma haka na ji lokacin da kuka bar ni. Ita ta gode Allah ma gida take. Ni a lokacin da kuka bar ni ba kowa tare da ni wanda muka saba da shi. Dan wancan saki za ta ce wai wayarwa kike kira haka. Cikin nuna damuwa ta ce wallahi layin ne ha nake kira. Bot na yi mata a musu ba a ɗaga ba. Yake haɓa dina ce ta ce hmm. Hayam ni na ga ni na ga karuwanci jiya. Wai sun wai sun ba miliyan ɗaya sun ɗauka kowa mahaukaci ne irin ne ha. Ai ne ta yi cikin raina ina faɗin Allah ya sa ka da kice sun yawa saboda kece 'yar ganin tausayi. amma sai naga kin yi buris a zuciyata ku na ce na gode dariya ayamte ta ce dina jirar ya kashe mahaukatan kuɗi a wannan auren ganin miliyan ɗaya ba zai sa in yi mamaki ba fatan mu da allah ya ba su zama lafiya dina ta ce to amin migewa hayam ta ce dina bari na kwanta na kwaso gajiya kuma na san ya isham yana hanyar dawowa saboda sun gama rakiya ango dariya suka yi dina ta ce sidiyam ana can ana rawar kai wai su gawayen amarya ni ban san yadda za a yi wannan abun da su da su ya Aisham da Saudiyan ba ki Allah da ya bada zaman lafiya ni na shige sai gobe ki je kuma ki kwantar da Hanan ita ma ta gaji na sani bayan ta yi wanka ta kwanta tunanin ne ya ne cika zuciyarta ya ba za ta taba canzawa ba wai ita za ta cewa wai sab zai taimake ta ya rufa mata asiri saboda yana da kuɗi ita mai ruwanta da kuɗin shito, wallahi san bai kwanta mata are ba Wasu me sai ke nufi da cewar duk lalacewar namiji da iya barikinsa abun kwarai yake so. Wannan yana nufin kenan su ba mutanen kirki ba ne. Har shi Juret ɗin sai kuma ta yi saurin kawar da wannan tunanin ta ce a'uzu billah Muna na musulmi zato fa haramun ne kuma mai yiwuwa wannan kawai zance ne musamman idan ta duba da irin maganar da ya yaba mishi cewar ita shegiya ce. Haka ta tunanin ne daga ƙarshe kuma ta dawo tunanin Nasir. a gaskiya ta yi matukar tausaya masa jiyan daga baki ɗaya canja kala kamar ba nasir ɗin da ta sani a da ba da gari ya waye bayan sun gama yin breakfast sallama aisha mai yi wayam tare da kwantar mata da hankali ta kuma ba ta shawarwari ya ce katta damu ta mai da hankalinta kan karatunta sannan ta ci gaba da tsare kanta insha Allah ita ma Allah zai kawo mata daidai nata Dina ita ta tuka motar har gida Jan har gidan Janam ta yi mata sallama sannan suka dawo gidan su mami nan suka sake yini tare sai dare Dina ta tafi gida bayan lukuman ya kawo Janam ta gaisar da Somi ta yi musu sallama da kukanta ta bar gidan washe gari karfe tara na safe suka yi wa gusau tsinke bayan sun dawo da kwana ɗaya gidan ya rage daga hayam sediyam da kuma arman shiryawa suka yi arman ya kai su gidan niha mai gadi kawai suka iske ya gaya musu cewar aji ajiya da yallaba yau da safe suka yi tafiya zuwa dubai to fa ne ya abin nema ya samu cikin takaici da alhaji ya ta ce me shine kuma da rashin mutunci ko ta yi mana waya ta ranar da muka isa kaduna nake kiran layinta ana ce mani a kashe yake tsaki har maneja ya ce to an ta hayan shi ya fi ta san cewar mama na gari da su baba amma ta tsallake ba tare da sun je sun yi musu sallama ba Dariya DM ta bushe da ita ta ce mafarkin Antiniya ya cika na zuwa Dubai. Ta sha mugun duka a wajen Abba a lokacin da take so Allah biyi ba sai yanzu Allah ya nufa. Wallahi kuma kun san yadda take dokin tafiyar nan ba za ta tuna da kowa ba alhalin yanzu. Wani sakin harman ne sake ya ce, To kuma wannan ruwanta, idan ta nuna iyayenta da danginta suna da daraja a idan mijinta, sai ya daraja su. idan kuma ta nuna ba su da wani matsayi sai ya fita wulakanta su a gaskiya wannan abin ya yi matukar bakan taron hayam waya ce ne ya tabar kasar nan ba tare da sanin kowa ba wani murmushin takaici da za ta ce shikenan ku zo mu tafi gidan su isha na san yanzu suna shirin komawa sun dade gidan su isha daga ƙarshe ta yi musu rake har bakin mota ta ce hayam kada auren yan uwanki ya tada hankalinki ki yi hakuri komai yana da lokacinsa kuma halin ne ya sai dai yake ba wani labari abin da zan ƙara tuna miki shine kada ki taba yarda da cewar wai za ta kawo miki wanda zai aure ki na san dai abin abin Allah ba shi da wuya amma kam ni wannan mijin na ne ha yanda take yanda take tarawar akan shi wallahi ni ban yarda da shi ba karab karɓar irfan ta yi tana murmushi ta ce haba isha sai ka ce baki da ilimi wallahi babu komai Ina son a kullum bawa baya wuce rabonsa, kuma idan za ta kawo min abokan jirar sau goma ba zan karɓe su ba. Allah da ya sa mu dace, Allah kuma ya ba kowa zaman lafiya da mijin shi. Isha ta ce Amin Hayam na gode sosai sai mun yi magana. Mika mata Irfan ɗin ta yi, tana mishi wasa ta ce my boy, saduwa alkhairi. Allah ya kiyaye hanya. Bayan sun iso gida, Arman cikin takaici ya shiga ba su mama labarin wai ne ha bata nan. A gaskiya kowa bai ji daɗin hakan ba. Aiko ta waya ta sanar musu cewar za ta yi tafiya sai a raka ta da addu'a. Amma babu komai Allah ya dawo da su lafiya. Bayan an huta da gajiyar biki, Ayam har ta shiga makarantar koyon girke-girken zamani, wanda Abba ya nemo mata da kanshi bayan ta yi mishi bayani. Yanzu kan alhamdulillah karatunta take da kuma harkar girke-girkenta. Kusan wata hudu kenan da tafiyar Niha. amma ba labari kullum kwanan duniya sai hayam ta yi tunaninta sai kuma ta gwada namba ɗinta amma yare ɗaya ake karanta mata cewar a kashe take result ɗin su arman ya fito wanda tuni suka samu gurbin karatu su ma a federal university ta gusau gefen mayan kuwa shirye-shiryen bude kamfanin shi suke na gusau da kuma shirin dawowa gida hankalin shi yanzu kama kwance yake ganin ga baki ɗaya hankalin mom ya raja a kan wannan aikin kwata-kwata ta daina maganar wata surga kullum cikin tsare-tsare suke plan ɗin yau daban na gobe daban dama kuma ko da yaushe yana bizi cikin tafiye-tafiye yanzu haka bai fawa biyu da sauka daga tafiya ba kalanda ce rike a hannunta take duba tana nazari a kai shi kuma daga kicin ya fito bayan ya gama haɗa musu dina waya yake da emeka daga ji mai muhimmanci ce ganin yadda ya tantara nutsuwar shi sosai yana haɗa ido da mom sai ya kasa da murya Take yanke wayar yana faɗin ina zuwa zan ƙara kiranka idan na samu lokaci. Kallon alamar tambaya mun ta yi mishi ta ce wani lissafin kuke kai da Emeka. Na ji kana cewa lissafi abin da ya maka lissafin abin da ba su da shi. Su waye kenan? Wale fan surukata ne. Rantsa idan shi ya can cikin zuciyar shi ya ce mom suruka again. A fili kuwa murmushi ya kakalo ya ce mom Mayan kin san yana da business kala-kala. jan lissafin ba zai daga hankalin ba zai daga hankalinka ba sai kuma ya kalli kalanda da ke hannunta ya ce kalkulatin din me yake yi dariya ce tana duba kalanda ta ce ni ina duba date din birthday ɗinka ne saura wata bakwai yanzu shine nake so nan da one week za mu koma kuma a wannan lokacin ba zan ɗauki excuse ɗinka ba dole dole yanka za mu tafi hannunta ya rike ya zaunar da ita kan kujera yana mata murmushi ya ce my sweetheart bari in je in yi sallar isha idan na dawo sai mu ci abinci amma maganar birthday ɗinka muke yi fa kana so ka share ta ko sai da ya kai kofa sannan ya juyo ya bata amsa cewa mom da abin da ya kamata a yi idan na dawo sai a yi kin ji ba zan jima ba girgiza kanta ce ta ce na gane sarai yanzu kirikiri yake dojewa birthday party amma lokacin kafin ya san ciwon kanshi har lissafi yake ya zauna ya ta sa ta yi na shirye-shirye kamar wani bikin aure. Aibi kuwa lokacin da auren ya ya riske shi har rashin lafiya yi domin har kwanan gobe akwai sauran santa a cikin ran shi. Babu babban bakin cikin shi irin mutumin da ta aura. Haka ya yi ta jinya da gaske da kyar da taimakon Allah da kuma masifar da mayan ke mushi ya samu ya miƙe. Yau da kanshi ya dauko kan wasa mimi zuwa Islamiyya saboda bayan ya sanar wa mayar kudurinta na cewa tana so ta shiga koyon girke-girke. Mayar ɗin da ya ce ya fara kai ta Islamiyya tukuna idan ta kara hankali sai a kai ta can ɗin. Shi ne fai saka ta Islamiyya wadda direba ne yake kai ta. Wata rana umma, wata rana baba, wata rana kuma aibi din, idan yana nan. A bakin gate makarantar ya ajiye ta uniform ne a jikinta, hijab din har kasa, da safa da kuma niqab. Ba ka ganin komai sai idanuwanta. Saukar da gilasin gefen shi yana dariya ce, ki samo min yar Islamiyya don Allah kin ji mimita. Wucewa ta kamar bata ji me yace ba, shi kuma kallon ta yake har ta shige. Lallai wani lokacin idan aka ce maka mutum zai iya canjawa, to kada ka yi mamaki. ji da Mimi ta canja ta koma so simple. Komai na yanzu na masu hankali da ilimi take yi. Sabanin da da kawai wayewar ce. Tsantsa ba ilimi da tarbiyya. To amma tun da ma ya canja akalar rayuwar shi, da mugun hali zuwa mai kyau ai ba zai yi mamakin duk wanda aka ce ya canja ba a duniyar nan yanzu kuma tunda ne ya ta aurenta shi ma abin da zai taimaka shine ya samu ya yi aure ko Allah zai sa ya manta da ita Neha sai da suka cika wata bakwai cif kwatsar ranar da dare sai ga shi ta kira Hayam ganin wata kalar number waya ya sanya Hayam da sauri ta daga cikin damuwa ta sallama tana da Allah ya sa ni haɗin ce Cikin yin gayi ta dole ya ga 'yar kasar waje ta amsa sallamar da tana cewa Allah sarki yar uwata. Ya so mi suke? hayan sakin baki ta kamar ne ha. Kamar ne ha din tana gabanta cikin mamaki ta ce wai dan Allah ne ha da gaske ke ce? Me yasa kika tafi babu sallama? Sannan kuma duk tsawon lokacin nan baki kira ba. Wallahi kowa da musamman ummi. Haba ne ha. Wata irin dariya ta fashe da ita sannan ta ce Hayam ji yanda kike wani haukacewa kamar an ce na yi kisan kai, na tsere. Wallahi babu komai, kawai dai tafiyar Abazi ta zo min. Wurin zumuɗin tafiyar nan, na bar Najeriya, na bar wayar. To kin san wanda ya zo honi mun bai cika son takura ba. Ke wallahi Hayam na yi yawo kasashen duniya. Ashe haka duniya take a wani yanki kamar ba za a mutu ba. Garin da muka je da honi ya fi goma. Ubangiji Allah ya saka mishi da mafificin alkhairi. Wallahi kin ganni nan soyayya zalla muke bugawa. Ita muke ci mu kwanta. Mu kwanta bacci ita muke ci idan mun farka. Hayam aure yayi a duniya. Hayam kan sororo ta yi tana sauraron ta. Wato ita bata ma damu da cewar ta jiya su baba suke ba da sauran 'yan uwanta ita yawon duniya ma shi ya dame ta. Jin shirin yasa ta ce hello Hayam kina ji na kuwa? Murmushi ta mai sauri ta ce alhamdulillahi tunda har mun same ki kuma kina cikin goshin lafiya barin kai wasu mamayar sai ku gaisa ko. Ito eh ki ba su wayar. Kara buɗe kofa ta ji ta waigo Jirar ta hango yana wani kallon ta yana dariya. so kara waye ya karɓe waya da kashe tare da tillata akan kan kushin. Ya ce, Na gaya miki cewar ki ya haƙuri da waya, sai mun gama yawon da za mu yi mun koma gida. To amma wani dole fa su mama za su damu. Ɗaure fuska ya ce, yanzu su mama ke da iko a kanki ko kwani ni ma tun da muka tawo kin ji nayi waya da wani nawan girgiza kanta ta alamar a'a yace to ki manta kawai a saura sati biyu mu koma gida shiru ta kawai tana sauraren shi daga nan ta ji ya zo ya kwanta a kan cinyarta cikin nuna yar damuwa ta ɗago murya kasa kasa ta ce don allah wuni ka yi hakuri mana ni wallahi yanzu na har wani faduwa yake idan na ganka ka zo kusa da ni Haba don Allah, a ce abu ɗaya dai abu ɗaya dai ba safiya ba rana ba dare. Wallahi ni na gaji. Ya kamata ya bata amsar maganar ta amma sai ya share ta kawai ya ci gaba da yin abin da yake yi. Kamar za ta yi kuka haka take ji. Gabaki ɗaya ranta babu daɗi. Haram kuwa bayan ta je ta kira su mama tana ta murna ta sanar musu cewa ha ce ta kira. Yanzu ma za ta ƙara kira. To nan fa suka yi ta jira kusan awa ɗaya shiru. Kuma su ma sun kira wayar a kashe. Dole suka haƙura amma yanzu kowa ya samu salama cikin ran shi. Tunda sun ji ta cikin ƙoshin lafiya. Hama har tunani take yi watakila ha tana ɗauke da ciki duk da cewar Dina ta sanar mata har yanzu Janam dai shiru. Ita ma mai bi daga sun dawo sai haihuwa. Masha Allah wannan tafiyar ta yi daɗi. Allah ya dawo musu da ita lafiya. Haka rayuwa ta ci gaba da tafiyar musu. ne har yanzu shiru kake ji tun bayan wayar da suka yi. yanzu cikin ikon Allah ayam ita kadai ce ta yi nasarar kammala digiri dinta ta samu ta sabis wanda abu ya kokarin sama mata aiki a wata makaranta ta private jin shiru babu miji ya sa ummi ta shiga matukar damuwa har take danganta wannan da cewar aikin Nasir ne shine ya mata asiri ya sa ba mai zuwa neman ta wanda a sashen mama ba haka bane tunda sai mutum ya zo kamar da gaske daga baya kuma ba za a sake jin labarin shi ba sun dauka haka Allah ya tsaro